Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis bakwai ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To akalla mutane goma sha shida aka kashe sannan wasu ashirin da 28 kuma suka jakata a wani hari da rasha ta kai a jiya laraba a tsakiyar kasuwar birnin Konstantinivka da ke gabashin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Kiev inda yake ziyarar kwanaki biyu. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a ƙasar. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan Abdulrahim Hamdan da Galo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a yayin rikicin ƙasar. Kanin labaran kenan. Bayan tabbatar da zaben Bola Ahmad Tinubu da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi jiya a Najeriya. Gwamnatin ta yi wa manyan jam'iyyun hamayya da suka shigar da tayin su zo a dama da su. Muna kira ga abokan takararmu shi mai martaba a Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi Mr. Peter Obi zo mu hada kai, hada karfi da karfe ceto al'umma. Sai dai tuni jam'iyyun suka ce za su kalubalanci hukuncin bisa hujjar cewa ba a yadda ya kamata ba a ce kotu ta ce wa INEC ta bada materials INEC ba ta ba ba ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu ta ƙi yin abu sannan kamar kowace ranar alhamis yau muna tafe da shirin domin iyali tare da grace alheri audu amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurar kashin farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da rashi ta kai a jiya laraba a tsakiyar kasuwar birnin constantinople da ke gabashin ukraine a cewar jami'an ukraine Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin inda ya ce harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut inda aka kwashe watanni ana gwabza zaman fada. Wani bidiyo da aka sanya a shafin Telegram ya nuna fashewa mai ƙara da ta taɓa wani layi mai shaguna inda aka ga mutane suna faduwa a ƙasa wasu kuma suna gudun neman mafaka. Kafofin yada labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine, Ihor Kilimanko, ya sanya wasu hotuna da suka nuna ma'aikatan ceto na tono baraguzan gine-gine suna kwashe gawarwaki a cikin wata bakar jaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Kiev a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a ƙasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine dmitry Kuleba da Firayim Ministan kasar Denis Shmihal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafi. Blinken ya kai masa albashir mai daɗi yayin da ya sanar da ƙarin tallafin dala biliyan ɗaya ga ƙasar daga Amurka. Jimlar kuɗin agajin a ɓangaren tsaro ta kama dala miliyan 175 da suka hada da ƙarin makaman kariya ta sama da manyan bindigogi da makaman kariyar tankokin yaƙi da sauran kayan aiki. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan da Galo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin ɓangarorin sojojin Sudan biyu. a cikin wata doguwar sanarwa da baitul malar amurka ta fitar ta ce ta sanya wa abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma dan uwan muhammad hamdan da galo wanda shine shugaban rundunar rsf tana zarginsa da jagorantar wasu sojoji da ke da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata kusan watanni biyar da suka wuce sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanin da aka dade ana samu tsakanin bangarorin sojan a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf ya tsananta har ya zama yaƙi a cewar sanarwar ta jiya laraba an sanya takunkumin ne akan duk wasu kadarori da kamfanoni mallakar abdulrahim a amurka wannan dai shi ne karan farko da aka sanyawa wani mutum takunkumi kuma amurka ta bayyana shi ga jama'a tun bayan da rikicin kasar ya barke to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga birnin tarayya abuja ta najeriya inda kotun sauraron kararrakin zaɓe ta tabbatar da zaben bola ahmad tinubu da mataimakinsa kashin shatima a zaben da aka gudanar a watan fabrairu na wannan shekara ta kuma yi fatali da kararraki da jam'iyyun leba da ɗan takarar ta peter obi da pdp da ɗan takarar ta atiku abubakar sai jam'iyyar apm tare da tabbatar da nasarar shugaba bola tinubu da mataimakinsa kashin shatima a zaben da aka gaba wato da ya gabata wakiliyarmu halima abdulra'uf ta halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ta haɗa mana Mai shari'a samun tsammani ne ya ayyana hukuncin da kotun ta yanke inda ya ce biyo bayan nazari mai zurfi da tawagarsa ta yi akan kararrakin zaben guda uku da aka kawo gabanta. Kotun ta gano cewa dukkan korafe-korafen sun gaza kawo isassan hujjoji kuma daga bisani ya yi watsi da su tare da tabbatar da ayyana Bola ahmad Tinubu a matsayin zababben shugaban Najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta yi a watan Fabrairu. Jam'iyyar PDP ta yi watsi da hukuncin da aka yi. Ita ma jam'iyyar liba ta ta ce korar kararta na cike da ban damuwa musamman magani yadda tawagar lauyoyin mutum biyar na kotun ta gabatar da shari'ar kuma daga bisani ita ma ta yi watsi da hukuncin da take kallo a matsayin wanda ya saba wa hankali tun dai mataimakin shugaban najeriya kashim shattima ya nuna farin ciki da nasarar da suka samu a gaban kotun abin da zan ce illa mika godiyar mu ga allah bisa ga nasara da muka samu nasarar nan ba tamu ce kadai ba ta al'ummar najeriya ce a takaice abin da zan ce shine muna kira ga abokan takararmu shi mai martaba a Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi mai Safita Obi zo mu hada kai hada karfi da karfe a ceto al'umma lokacin siyasa ya wuce yanzu lokacin aiki a al'umma muka shigo President Bola ahmad Tinubu yana da cikakken niyya muka cewa mun tallafa al'umma mu yanayin da suke ciki mutum ne mai tausayi mutum ne mai imani kuma ina jaddada muku cewa insha Allah yanzu dai batun court case ya wuce za mu yi gwargwadon karfin mu ga cewa cewa mun share hawayen al'umma mun san al'umma suna cikin sanani amma ba da gangan aka shigo ba wannan matsala ce wanda ba da mu yi kuma wallahi akwai kyakkyawan niyya mu ga cewa mun tallafa al'umman mu kuma nan ba da dadewa ba insha Allah za a share hawayen al'umman mu a nata bangare yar gwagwarmaya kuma jigo a tafiyar jam'iyyar leba da dan takarar shugaban kasar ta Aisha yesu ta ce ai hukuncin nan da aka yi mun riga mun ji shida kamar yadda ake movie a ce an yi trailer kasar nan ne fa Najeriya gaba ɗayan mu muna cikin wahala ba a yi yadda ya kamata ba a ce kotu ta cewa INEC ta ba da materials INEC ba ta ba da ba ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu ta ki yin abu kuma maimako kotu ta ji abin irin reni ne aka yi musu amma ba su ji wannan ba but at the end of the day akwai supreme court will keep going but the most important is that ba dan Najeriya da yafi wani dan Najeriya gaba ɗayan mu ko kai mai kuɗi ne da wanda yake talakan Najeriya gaba ɗaya ƙasar nan namu ne ni kuma as far as I am concerned Aisha Yesu Bola Ahmed Tinubu is not my president and he will never be my president sai dai shugaban jam'iyyar apc mai mulki dr abdullahi umar ganduje ya ce a to shiri na gaba shine za a ci gaba da mulki domin ci gaba da al'umma na najeriya ki daya amma kamar yadda ka sani watakila za su ɗaukaka kara zuwa kotun koli to idan sun ɗaukaka kara zuwa kotun koli kin san dai mu dama a shirye muke wajen kare dimokuraɗiyya kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasar ta yanke hukuncin ne bayan kwashe sama da sa'o'i sha daya a ranar laraba inda ta yi watsi da koke-koken jam'iyyun allied people People's Movement APM jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar da kuma koken jam'iyyar Labour da ɗan takararta na shugaban ƙasa Peter Obi. Idan ana iya tunawa tun bayan da Najeriya ta koma tsarin mulkin farar hula a shekarar 1999 kuma ta gudanar da zaɓe ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya na farko tun bayan da sojoji suka karɓa mulkin ƙasar a shekarar 1993 ne ƙasar ke fama da zaɓuka masu cike da cece kuce da kuma koke-koken da ke kaiwa gaban kotu. kazali. kazalika tun shekarar 1999 aka fara salon shigar da kararrakin zaɓe kamar yadda aka gani tsakanin olufalaye da chief olusegun obasanjo biyu bayan da najeriya ta gudanar da zaben shugaban kasar ta na farko karkashin jamhuriya ta hudu a ranar 27 ga watan fabrairun shekarar 1999 wanda a lokacin olusegun obasanjo na jam'iyyar pdp ya samu nasara inda ya doke olufalaye kamar yadda inec ta bayyana a waccan lokacin Dima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima da wannan rahoton masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga muryar da ci gaban labarai. Wata tawagar 'yan kasuwa masu zaman kansu na Amurka sun buɗe wasu taraka a Afghanistan tare da jami'ai da takwarorin aikinsu na ƙasar a jiya Laraba a ganawa karan farko da jami'an ƙasar tun bayan da 'yan Taliban suka kwace mulki daga hannun gwamnatin da Amurka ta mara ma baya shekaru biyu da suka wuce. Jeffrey Greco shugaban cibiyar kasuwancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afghanistan da ake kira AACC a takaice shine ke jagorantar tawagar da yake jawabi a wani taron wakilan 'yan kasuwa da aka nuna ta talabijin a Kabul wanda Greco da mataimakin Prime Ministan harkokin tattalin arziki na Taliban Mullah Abdul Gani Baradar suka shirya ya ce gwamnatin Amurka ta goyi bayan ziyarar wani mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka ya tabbatar da cewa wata tawaga da cibiyar kasuwancin amurka a afghanistan da wasu 'yan kasuwa sun je kabul a gefe guda kuma kasar pakistan ta faɗi cewa wata babbar ƙungiyar 'yan ta'adda ta afkawa wasu sansanonin jami'an tsaronta da ke kusa da kan iyakar kasar da afghanistan lamarin da ya haifar da kazaman faɗan da ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu da mahara sha biyu harin da mayakan suka kai da sanyin safiyar jiya ya auna wasu sansanoni biyu na pakistan a yankin iyakar kalash mai tsaunuka da ke arewacin kasar wata sanarwa da rundunar sojan pakistan ta fitar ta ce sojojinta sun dakile harin ta kuma bayyana cewa maharan na dauke da makaman zamani hakan na nufin mayakan sun tsallako iyaka ne daga afghanistan Ƙungiyar Tehrike Taliban Pakistan ko TTP a takaice da aka haramta ta ɗauki alhakin kai harin Kungiyar ta ce mayakanta sun yi wa sojojin Pakistan mummunar barna sun kuma kwace makamansu yayin da suka mamaye sansanonin. rundunar sojan pakistan ta ce a baya dakaranta sun gano ayyukan 'yan ta'adda da kuma yadda suka tattara a wasu yankuna akan iyakar afghanistan da ke daura da yankin kalash kuma sun sanar da hukumomin taliban na afghanistan game da batun akan kari. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hankali ya karkata kan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke da ya tabbatar da zaben shugaban kasar bola ahmad tinubu a daidai lokacin da yake cika kwanaki 100 bisa karagar mulki yan najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da kamun lodayen gwamnatin a cikin kwanaki 100 da ta yi bisa karagar mulki a cikin hirarsu da wakilin a birnin badun fadar gwamnatin jihar oyo hassan umar tambuwal waɗansu 'yan asalin arewacin najeriya mazauna jihar sun bayyana inda suke so ganin shugaban kasar ya mai da hankali tare da kira ga gwamnatin da ta yi gyara a inda aka samu koma baya cikin kwanaki ɗari na farkon kafa gwamnatin suna na yemi dan tsaron da na ga an kara wurin zafara wajen tashin hankalin na an dan samu ci gaba nan dai na an ka samu ci gaba amma bayan nan sai dai koma ba dan yanzu dukkan najeriya muna cikin wahala saboda cire tallafin man da an kai an masu ba dan ra shiga saboda haka muna cikin matsala babu wani ci gaba to yanzu ina kake son shugaba tinubu ya mai da hankali ya mai da hankali wajen sassafta kuɗin mai ko kuma a ɗauki matakai wadda ya kamata a daina hitar da man namu na najeriya ya zan an mai da tallafi mu ke moye shi kaga za a samu sassafcin rayuwa tunda komai mai ya kara kuɗi sanadiyar karin mai. To bayan wajen mai fa me kake son kuma yin ma Najeriya da 'yan Najeriya? Mu 'yan Najeriya gaba ɗaya muna son abu uku. Kaga dai nan ba wanda ya bisa hanyar da muke neman abinci zan muna da hanyoyi masu kyau. Nan ba ya zan wutan mu baya daukewa Na uku a gina lahiyar mu. saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha. A cikin kwanaki ɗari da shugaba Tinubu ya yi ba a samu sauyi ba? Ko guda babu sauyi ba dibi fannin lahiya ba haka hanyoyi babu ko guda wajen mutan babu kaga muna cikin matsanancin rayuwa. Yahuza gaskiya akwai matsaloli da yawa bangaren tsaron ma yanzu da kamar muna sa ran ya samu to sai yanzu kuma abin da ya ji kawai sai a hankali tunda bai hana a ɗauki mutane ba a gidajensu gari ya waye mutane sai bace a kasuwa ba a tsaro hanyoyi sun lalace a arewa ba sa biyo hanyoyi na gwamnati ba abin su to wajen kayayyakin masarufi fa nan ma gaskiya abu ya ƙara da sai a hankali sauka buhar ana ganin mai ɗari uku yanzu gashin mai ya koma har ɗari shida ɗari shida da hamsin wani goma kaje ɗari takwas a shashi ma a wani wurin da a ce kaga tunubu da idanunka wace shawara za ka shi shawarar da zan ba shi gaskiya ya yi hakuri a duniya al'amuran yadda mutane inda mutane suka fuskanta yanzu matsalolin da ake ciki yanzu na mutane yaje kuɗin bai da mun gaskiya sufuri ya sauki sarkin huwa amanu ibadan wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba don ba a buɗa mana hanyoyi ba muna nan motoci na ta waduwa asibitoci ya ci nasara aikin gona mu can wajen mu asa arewa ta wajen gabas ga sokoto gaskiya babu nasara don ana bala'i ana muna kashe-kashe sunan gefen yarbawa da ibo ci nasara ina adadai Tinubu ya gyara. Yanzu abin da addade ya aiki Sokoto dan fara Katsina na addade ya muna aiki. A game da mi? A game da barayin ga. Eh samu matakayin tsaro a samu na. Sunana dan tuwan zan da ke akin yalla local government ibada Wannan mulki na kwana ɗari dai mun samu ci gaba ta wani bangaren. da wani bangaren kuma gaskiya ba a samu ci gaba ba. Bangaren da muka samu ci gaba shine bangaren wutan nefa. Ya fi da ana dan samun ta kwana ɗaya kwana biyu amma bangaren man fetur gaskiya tsakani ga Allah ba ci gaba muka samu ba mun samu ci ba ɗari bisa ɗari. Domin kayan masarufi gaba ɗaya kowanne ya yi tsada. Kaga ga mota ma da muke haka kana zuwa arewa ta tsada abincin da muke saya yanzu ya yi tsada hatta duk wani abu da aka saya yanzu ba magana sauki kin zamani gashi nan muna dan saya mai noman noman yanzu ya kakar saboda ba takin zamani an gaida hassan umar tambuwal Masu haruka da ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin rawar da ministoci mata da aka rantsa a Najeriya za su iya takawa daga matsayin 'yan wansu mata da kuma bude kofa ga waɗansu. Bakin da muka gayyata sun bayyana matakan da ɗaiɗaikun mata za su iya ɗauka na inganta rayuwarsu ga jagora tattaunawar Zainab Babaji. To a Hajiya Rashida da yake kina aiki da mata musamman a na cikin karkara kuma wannan sabuwar gwamnati ta zo da batutuwa masu inganci da take so domin ta haɓaka wato bangaren mata. Amma wurin da kike akwai nasan mata manoma akwai mata 'yan kasuwa akwai mata masu tallan nono idan kika tafi kasuwannin gefe-gefe wato ƙauyukan na zaki ga matan fulani su ma gadan-gadan sun shiga kasuwanci wato domin su tallafa ma kansu da iyalansu menene su matan nan karan kansu ya kamata su yi maimakon a ce masu jira tallafin gwamnati ne me ya kamata su yi domin su taimaka ma iyalansu alhamdulillah wa'annan mata abin da ya kamata akwai sana'o'i da dama da ake koyawa mata kamar yadda na faɗa ɗazu akwai irin su koyar da skill accusations wanda ba in aka suka zo aka dan koya musu wa'inan abu sai in aka dan taimake su da dan jarurruka kaɗan kamar yadda idan mun koya wa'inan abubuwa haka to ranar graduation za ki ga wata ta yi abin da ma sai kin yi mamaki za ki ga wata ne ta yi sabulu ta yi man shafawa basilin ta yi cream ta dan yi su spices na tea dan yajujjuka haka sannan aka je gefen su catering za ki ga dan bones ne donut meat pie da su fish roll to wannan a mafi kankancin jari idan aka samu aka tallafi matan nan ba sai sun jira gwamnati su ta zo ta yi musu ba hajiya yaya za a tallafa musu yaya ne za a ba su kudaden wannan jari wani lokaci idan aka turo wayannan kudade daga sama sai ki ga kudin ya makale a wani guri akwai wani tsarin da kike ganin kamar ya kamata a sa domin idan an ce wannan za a kai ma waɗannan mata ne ya kai kansu ba tare da an samu wani tsaiko ba gaskiya da dama in aka ce ana ba su in na shiga wasu wasu guraren sai kiga sai su ce mana su ko amsan su ba sa kasan nan ne ban sani ba mu sai a ce ana baiwa mata abubuwa amma mu ba mu taba gani an ba mu ba ko mu ba mu ji ana ba mu ba in kin ga rayuwar su ma abin tausayi to amma me wata ma in kika pointin in kika ce mata wancan ana so a ɗauki nauyin karatun ki zaki ja ce ba ta so amma ita ɗan jarinta da kasuwa eh, da gona da ɗan kasuwancinta to akwai abu da ɗan kafa shine irin wannan idan aka ce wa matan nan za a koya muku sana'o'i kaza to idan an zo an koya muku ke nawa ne abin da kika ɗan koya to za a zo sai a baki ke ma mu ga wani lokaci ko nan da wata uku ko wata biyu ki dawo da abin nan mu ga yaya kike kina ci gaba ko kuma ba kya yi a'a to za a dubi irin kukansu na irin wa'innan abubuwan kenan ta wannan wuri ne wannan sako duk zai bi duk ƙauyukan da ake bukata ta wannan koyar da sana'a ana gamawa sai a ci ranar graduation sai a babba su abin da da a ba su kuma za a ɗauka kowace abin da ta ga an yi ita wanda suka bar kamar waɗannan kwamishinoni za su gani kuma da su zo wannan guri sannan kuma da su ga an ba wa matan nan ko ba a ba su ba amma in ba daga ta nan ba duk wani abin da za a baiwa mata har ga Allah anta Zainab baya isa gare su to idan eh, cikin matsaloli na mata da muka tattauna a nan kina ganin kamar ta ina ne su ma maza za su tallafa su fahimci cewa a kila waɗansu matan suna eh, tunƙaho da wani eh, takama na cewa su ma suna so su zama kamar maza amma yawancin matan nan ba su da wannan su dai suna neman abin da za su tallafa ma rayuwarsu ne da 'ya'yansu wani kira za ki ma mata masu maza domin su fahimci cewa mata fa abokan zama ne mata kuma mataimaka ne kaman yadda gaskiya muke shiga gurare maza sun fahimce mu sosai a irin wa'innan abun wanda maza da dama sun saka mun matansu su ce min in je mitin da wannan aiki da muke yi har ga Allah aiki ne na taimakon mata da kai da kayuka da kuma 'ya'yanmu to ta wannan gurin dai in mun je kamar aikin mu da zaman lafiya ne akwai wayar da kan mata da muke yi muna wayar musu da kai da dama kuma muna wayarwa matasa su ma kai da dama matasa idan akwai bani yan shaye-shaye to yanzu gaskiya mun samu zan iya ce miki mun samu 75% e eh, saukin wannan abu da muke gani kuma maza sun nuna mana gaskiya yardan irin wannan abubuwa da muke to sai su ce mana to ai ya kamata kuma ku dan tallafa wa matanmu ku kai kukanmu ga gwamnati su dan taimaka wa matanmu su samu abin yi a cikin gida har ga Allah an samu nasarorin wannan da dama ba ɗaya ba biyu ba. Tana na gode madan hannatu barin karasa a kanki ah, kina ganin kamar ta ina maza su ma za su tallafa ma mata domin a samu wato waraka a samu fahimtar juna fiye game da matsalolin mata ta yadda za a rage cin zarafi ta yadda maza za su ɗauki na wayan da yake rataya wuyansu mata su ma su dauki nasu ta yadda za a samu 'ya'ya masu tasowa wato mu samu kamar society kenan ko kuma mu samu iyali mu samu mutane waɗanda za su kawo ci gaba a ƙasar nan. Kira na ga maza shine mu koma littafi mai sarki. Mu duba yadda Allah ya yi halittansa tun daga farko. Ya halicci namiji, sai ya halice mace kuma ya ga cewa bai kamata namiji ya zauna shi kaɗai ba shi yasa ya halice mace domin ta taimaka masa to idan an baka mai taimako me ya kamata ka yi da mai taimakon ba ka daraja ta ba ka kuma biya bukatan ta ba mun san cewa abubuwa sun yi wahala dole ne mata su taimaka amma ya kamata maza su gane inda sun saya da mata cewa mace mataimakiya ce ba ita ce za ta ɗauki nauyin kome da kome a gida ba idan maza sun gane wannan za su ba mace matsayinta a gida sun san cewa za ta taimaka ne ko ba haka ba domin a ci gaba tare sannan tambaya da ɗazu kika yi wa ita yarwa cewa ta yaya ne mata za su samu wayannan taimako da muke kira ga gwamnati zai yi kyau mata su samu kansu a kungiyoyi idan sun sami kansu a kungiyoyi duk taimakon da ta zo domin in kin saya ke kaɗe zai yi wahala taimako ya same ki amma in kin haɗa kai da sauran mata a kungiya ko mu ce a eh, unions ko wasu kungiyoyi dai da mata suke sawa in taimako ya zo zai zo ga kowanne a cikin wannan kungiya kowa zai samu amma idan ba mu haɗa kai ba zai yi wahala mu samu biyan bukata so na kira ga maza su dubi darajan allah su dubi darajan mata su biya musu bukata domin komai zai je daidai Allah bai yi kuskure a cikin abin da ya yi ba idan an bi matakai da Allah ya sa mana ga naku maza ga naku mata komai zai tafi daidai to ina eh, irin matan nan masu tinkaho masu cika da batsewa su nuna cewa namiji fa ba komai bane ko da mazan ko ba su su za su iya rayuwansu to wayannan mata na san ba za a rasa su ba amma ina kira gare su su ma su duba yadda halitta yake ai sifan mu ba daidai ba bane da maza an za mu buga kirji sai dai mu buga kawai na, burga amma in karfi ne ba mu kai su karfi ba amma na san cewa yes Allah ya ba mu ilimi ya ba mu hikima za mu iya yin komai amma kowa ya ɗauki matsayinsa mace ki na suke mace ce ke mata mikiya ce ki yi abin da ya dace da matsayinki ubangiji zai ji daɗi da ke iyalinki ma za su ji daɗi da ke society ma za ta ji daɗi gashi ba manta da mu ba ana kan ba mata matsayi nan gaba za ba mu fiye da haka idan mun playing card namu da kyau. To abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan yau nan kuma za mu yi sallama da bakin namu Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa a jihar Plateau da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jiha. Sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Kada ku manta ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma. shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori da dama da mata ba su san da su ba muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu zainab babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. To lallai dai kan masu sauraro yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jikata a wani hari da rashi ta kai a jiya laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostiantinivka da ke gabashin Ukraine a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin inda ya ce harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu mai tazara kilomita 30 daga birnin bakhmut inda aka kwashe watanni ana gwabza ƙazaman fada. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin cape a yanzu haka a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a cikin kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da Prime Ministan kasar Denis Shmihal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky. don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa a kan rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafe. A jiya Laraba, Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan da Galu bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar tsakanin ɓangarorin sojan Sudan. a cikin wata doguwar sanarwa da baitul malal amurka ta fitar ta ce ta sanya wa abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma dan uwan muhammad hamdan da galo wanda shine shugaban rundunar rsf tana zarginsa da jagorantar wasu sojoji da ke da alhakin aikata kisan kiyashi a kan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata. kusan watanni biyar da suka wuce sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanin da aka dade ana samu tsakanin bangaren sojojin a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf ya tsananta har ya koma yaƙi to masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ne kamar da tari wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya sai furodusan namu da Bilawe sai kuma injiniyan namu na yanzu Mr. Jona Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai an ji ku.